Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin kuma Dr. Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Najeriya, zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa akan zazzabin Ebola. Idan ta kama mutum akwai yanayin da sai in ta kai ga wannan yanayin ne sannan wani na kusa da shi zai iya kamuwa ko ko a'a mm-hmm. tana kama shi kawai duk wani wanda yake kusa da shi take zai iya kamuwa shi ma. To, Profesa, me za ka gaya ma wannan malamin? Wallahi ya ɗan yankin kuma ke Eh, cewa iwai idan kamar misali mutum wani ya kamu da cutar, waɗanda suke kusa da shi wai nan take za su kamu da cutar ko ku sai cutar ta yi tsanani ta kai wani oh, wani matsayi. Ai kuma inda muka yi sa'a kenan. Wani in mutum kamu da cutar gaba kamar yau haka. Ba zai wasu lokacin yakan kai kwana goma kwana ashirin bai ma cutar da ta bayyana ba ba kuma ba zai yada cutar ba sai cutar ya fara bayyanawa a jikinsa kamar ya fara samun zazzabi ya fara gudawa da amince lokacin yake eh, bazar cutar inda Allah ya kare mu kuma kenan saboda haka ba kawai idan mutum ya kamu da cutar kana zaune kusa da shi ko ka ba shi hannu ka abin shi ke ne za ka kamu da cutar a'a amma ya kamu da cutar ya fara eh, samun zazzabi da Eh, wannan ciwon ciki ke shi daga lokacin zai fara yaɗa cutar. Do yanzu prof watan idan mutum ya ji kawai zazzabi ya samun eh. shi ya kokari ya garzaya zuwa asibiti kenan ko saboda kada ya zauna a gida kuma a rashin dace wannan matsalar ce. Sosai Ci bisimila Abuja. Assalamu alaikum sunana shafa ne katin magaji danya Musa mazaunin Abuja. Barka hukuma da ke da bako. <laughs> Okay. tambaya na shine wani kokari ne gwamnati take yi namu na najeriya domin ta wayar ma da mutanen burane da kauyuka kai a game da wannan cuta na biyu wannan cuta da ake magana a kan shi ya dace da fitowa ne a duniyar nan ko kuma kwanan nan ne kawai ya zo salamu alaikum to professor ka ji tambayoyin nasa ko eh gaskiya ya yi tambayoyi masu kyau eh. na farko shine gwamnatin najeriya ta kafa Eh, eh, kwamiti wanda ya sa ministoci ta yada labarai da ministan eh, lafiya da ministan su daga kuma wasu takwas wanda ya ce aikin su kawai shi su tabbatar da najeriya yan najeriya game da wannan cutar domin hausa sun ce idan kuma sun ji jiki ya tsira to aiki aikin kuma suna yake da kyau kowa a najeriya ya san da kuma ya san yadda abin da ya kamata ya yi don suka samu da cutar Eh, na biyu eh, ne mun tambaya ne na biyu cewa iwai eh, cutar ta daɗe ne da da ta daɗe ne da bullowa ko yanzu cutar tun cutar ɗari tara da saba'in da shida ta bullo a congo da sudan tun lokacin kuma su kuma bullo a afirka ta yamma ba sai da su tufafin ta bullo ya shekara biyu shekara uku ta wuce ta sake bullowa kuma ku kashe dabbobi ku kashe mutane kuma kace kuma haka kike ta yi to wannan ita ce karin ta farko ko illo yawa haka a Afirka ta yamma kike ta kashe mutane saboda haka da ta jima ba a watan eh, March ne March ne da Hausa Maris Maris a watan Maris ta billo a kasar Benin eh, eh, da kuma Nigeria sai kuma Sierra Leone to an ɗauka za ta mace ne kuma suke Afirka ta ta gabas amma sai kawai tsaya ta ci tafiya suna ta yaduwa kan ta yaduwa kan ta kashe mutane suna suna ba da tsoro to a ita a najeriya eh, kawai da wani ne da ya kamu da ita a najeriya yake da mutu a kalaba an ce miki kare ya tafiya kawai sai ya yadari da yadari ta ya kama sai ya gudu ya tafi jirgi da inda Allah ya taimake mu a Najeriya da ya zo Lagos sai ita ta mishi tsanani ya kasa tafiya ya faɗi ne hamsin da zazzabi cikin kasala ya ka dauki shi a kashe wani asibiti yana asibiti yana ne bai biya mishi abin da ke damu shi ba ko da sun sun sun sun ɗauka sun suka ce kila kila fa wannan mutum ya kwaso ebola ɗin ne amma su kuma maimakon su eh, san yin za su yi su kare kansu daga wani kamuwa da wani cutar sai suka ba su yi abin da ya kamata ba sai likitoci da eh, wato north north da wasu ma'aikatan lafiya sun kamu da cutar cikin mutane goma sha ɗaya yanzu da suka kamu da cutar mutane tara ya kace na gidan lafiya ne rahoton da ta ya ce an shigo mana da cutar ne Najeriya kuma inda ba mun sai sai mun eh, eh, rubuta ta mun kaka ne eh, duk inda hanyar za ta yi fice ba ba mun sha wahala. To Allah ya sauƙi mutum na gaba bisimila Abuja. Wa alaikum. Wa alaikum salam. Mai magana jami'ai a sokoro. To. abuwa mazaunin taki zuma rock bakin na oil mimba na kungiyar ta yaren kashushin yaɗa labarai wanda ya tambaya na akan ebola muna jan ka ƙasashe nawa ne suka kamu da wannan cuta wannan lokacin da muke ciki to malam ya yanzu ne ya gama bada ansa ai akan cewa ya bayyana kasashen nan da da Sierra da Liberia da kuma Guinea yanzu kuma ga Najeriya hudu kenan. Na'am, to wani irin asibiti majalisar ɗinkin duniya take iya bayarwa a kan wannan tallafinta na dakatar da wannan cuta. Profesa za ka iya ba shi ansa game da batun matakin da majalisar? Eh wallahi wannan tambaya ne mai kyau. Eh, majalisar eh, ɗinkin duniya eh, ta lafiya wato WHO kwanan ne ku ta ba da umarni ta kuma ba da gargaɗin cewar wato yaduwar cutar ya zama abin bala'i Eh, dole ne yanzu nan eh, duniya su farfado kowace kasa ta dauki mataki yadda za ta kare kanta daga kama da wannan cuta na biyu sun ba da shawarar cewar eh, shugabannin kasashen nan inda cutar suka shigo da zama su ne gaba su ne a gaba da yaki da wannan cutar ba a ce an barwa ministocin lafiya kawai ko gwamnonin jiha kawai ba amma a yi su wato a yi gaba daya eh, na uku ne duk kasashen da suka mutu kan su su haɗa kai domin eh, yaki kowane kasa na nashi abin baya eh, taimakawa yanzu mutum sun rubuto sun bayar da shawarwari iri-iri yadda ya kamata kowa ko su kasa ta yi kuma an rarrabar saboda ka fi nasu. to mutum na gaba bismillah. Ah, salamu alaikum. Wa alaikum salam. a mai magana a nan da dan mutanen kano wato garko lokal gwamna saman malamai zambalawa mazaunin abuja a iya babban bako barka da zuwa kamar haka a iliya da ta barci hajiya shi ne a wanda kullum mu ku babban bako zai game da zargin mu da muke domin neman ana daga cikin zargin game da har ila yau har koyaushe har ka ɗan najeriya ba a rana zargin game da irin wannan a muna zargin cewar wannan cutar ebola ta yi zo najeriya dan najeriya ne mu da amma muna zargin cewa mu mamaki a ɗan najeriya ɗan gida suka ɗauko wannan mutum domin ya ya da wannan larura wasu su samu kuɗi a kan a ta farkon jiha yanzu a dalar jiha jiya ni dai mutumin ƙauye ne a jihar kano idan wannan larura a misali ya aka ce ta faru a matsayin wani mutum ƙauye domin ina ga ƙauye na ko ne kama su ɗin ma babu idan wannan matsala ta faru kuma da ga ana cewa har da kan kulle wannan matsala to babban ba kowanne gudunmawa a kasar mu ce mana game da mu yan karkara game da wayar mai da kai kuma idan ya faru to wani asibiti na ka karkara ne iya kamar mun gina da asibiti da mutum ma wani lungun babu wannan gudunmawa kasar mu na ta bayar tambaya ta guda biyu kenan Kash Alhaji Sule ɗan mutanen Kano ga gashi kayi tambayoyi amma kuma lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka sai makon gobe idan Allah ya kai mu, Dr. Abdulsalam Nasidi zai baka amsa a wannan fili na sai bango ya tsage.